الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النصفقت وابا نصفقت وتا يا مي 2016 كالندر الميلادية ya ci gaba da katon littafin salasatul usuli ya sheikh muhammad ibn abdulwahab na mai ya jamfani da sharhi yanayi ga taisirul usul sharhi salasatul usul يا الشيخ عبد المحسن القاسم يا إمام وخطيب يا المسجد النبوي الشريفنا من تيجي بياني etiyan anuwa yiri yiri shi ya ibada bayanin na ma ya gada matsalayen a tawakuli ya ƙi man ciga wa dalilu tawakuli dalili ne lauga tawakuli ibadu yona ngayi kauluhu ta'ala ba na tsoye ne ne ga gawa alullahi fatawakkalu in kuntum mu'minin sai shiga yaya ya da ke gafe mumini nan wa qawluhu ta'ala ne ba na cece latin ga wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu sana ga ya da cece na sai ga kuke yahu ina ya tawakkul na ngai sidqu tafwid wal i'timad ala Allah fi jami'il umur ezulu yukpoto eci ezamu na lamarin ɓata uku da ukpoto eci lamarin jobenia wa izahari da ajizi wal istis ezamu luluwu ganwu ya gbakon ezamu lakpasun to ya to eci na nama ibadu yo mini ya ibada jo bal unda mini ibada wuce ko jo ma da makami na wacce ga mini makama to ya tauhidi jo nan a sheku suleiman ibn abdullahi ibn muhammad ibn abdullahab rahimahullahu ta'ala ga ya taifirul aziz hamid na shirin kitabu tauhidi nan nga a tawakul faridatun ya jibu ikhlasuhu lillahi ta'ala iya ɗi ce farin lauyo na shi dole ya zagoji ya ce ci gogi na latuna li'annahu min afdolil ibadati ebola tawakuli da mini da na falala lagana wa ala maqamati tauhid kuma da mini maqami wuce koyan tauhidi jo bal la yakumu bi ala wajil kamal illa khawasil mu'minin bal eza jo to adabo na jaibe tawakkuli na ga gumina sai zai ja gume ban imani a mai za ta ci mini ya mu'mini jo kama fi sifati sabina alfan alladhina yadkhuluna aljannata bila hisabin wala adab keminu gada sifa yana sabunci na shiga ga da aljanna amma ja hisabi amma ja azaba na mini za zawon yo da ya kace shi na dabo wani zalika amara Allah bihi fi ghairi ayati min alquran e wannan magana Allah ji forobe tawakkuli aya ka kai na jiniya na min alquran bo wa azami mimma amara bil wudu wal ghusl min aljanabati foro na je tie zu ya zulu yi ɓeto ya ce wani wugan foro na jin biya alula jina magan foro na jin biya nuwa na jana bayanan bal jahalahu shartan fil imani wal islam bal ya ɓeto ya ce wanda mini sharatiyar imani da musulunci wa mafhumu zalika intifa'ul imani wal islam inda intifa'ihi ga mu ya ganna wa alaga imani zabe musulunci zai ga Allah kiya ba da ke tawakkuli ga ci babbai ne wannan to ci goyi to wuji ɓade al’imamu ibn al-qayyim littafin madarij saliki na ga a tawakuli nifuddin ga tawakuli ya ƙi ci gafiya dini ro wani al'ina ba gafiya ba ci ma yi ezudu ba su yi co fa inna dina isti'ana tun wa ibadatun ebona na addini taimako wa bi sai ci uyo umake ibada ya sai ci fa tawakkul huwa al-isti'ana tawakkuli ungai taimako ungai mudamini taimako wa bi sai ci bo wal inabatu hiya al-ibada ya zamu da ba su ci ci mungai ibado wa manzilatu aw sa'il manazil wa ajma'iha matsayu ma mudamini matsayinan wacce ga kamar yakana ya kana wale ga littafin madarijus salikin lita tuyo nan goyen gi makantoji ilmamu gangani da yinan ebwana bayani ce makama fiye ibada jo ya a tawakul arraja'u arragabatu arrahabatu attaqwa al-ikhbatu bata makama fiye ibada na biyanuwa uji ta wuce wujin bayani dai gurgudu umar mutum ke gando ci je ba na je so ya shi bai zanu ce ba na sai triti ya amma lukulub a da je kakwa da je kuskure na wal ilmu inda Allah manzila ya tawakkul wajin bebe da kayan manzila ya al'ina batunan ga mala ibn qayyim ga manzila tu tawakkul qabla manzila al-inaba manzila ya tawakkuli wajin dukkanin manzila ya al'inaba nan li annahu yatawakkal fi husuliha fatawakul wasilatun wal to gaya ga tawakkuli wasilu yo inaba zai gaya ne zai wani Allah subhanahu wa ta'ala la gan ya ce cin dan ne na za de boye ce ce na ce ce ga inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle ce ce wa zai je ya ce ce na tawakkuli ma mudamin ne ne la'i musulunci ne ya ce ya tazuna annabi Musa alayhi salam ce ci ga wa musa ya kauni in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin anan nan sai ci ga wa musa ne musa ga ya qaumi ga ya jama'i mishi in kuntum amantum billahi abe ke ga ce ya ima biyo sai ci na fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin sai ci ga ya ya da ke ga ce muslimina hakika ne tawakulun gai ta'alluqul qalbi billah ya gbazululu basoci wal aqd bil asbab e zamu su lotunya al aqd bil asbab shi ma adami da yace ma da ala ya ma wuce ga asbab na ga waya ya tsanya kin wa ga wa ya tsoci nge ya zagyo wa ya tsoci nge ya zazike wa ya tsoci nge ya na wa ya ya na waji ko ene jimbi a waya wace dai wani wake a jimbi wa ale ga nne shi al'asu bil asbab to na waya da sai ce ki ga ya za su ke wani washin bosha watiya wada zuko wada tuba wada cewo da sauran su wani nne shi al'asu bil asbab ya e bago ya e zaga ya da sai ci wake ya e tunobi ibn qayyim ya ga rahimahullahu ta'ala هو سر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده سر التوكل ga izulu da sai ci bujo fala ya durruhu mubasharata al-asbab ma qulubu al-qalb min al-i'timad alaiha wa ar-rukun ilaiha wa mu ba asbab kawai ma'ana yin gwata wa kuliga huwa itimadu kalbi ala Allah wahda ya yi ya ce ci bugi fala ya zurruhu mubasharatul asbab ma kuluwul kalbi nina al-itimadi alaiha wa rukuni ilaiha wa Allah kun so mubashara ala asbab shi nga de tawakkuli da gungo ma lo le ko mun ci fi lotu kawai wula kuja kama la yanfa'u qawluhu tawakkaltu ala Allah ma yace ma diya la yi kem ne da kake bi shi shi mu ya yaƙi so yaci nga wa gajiya mi sun ba ma zan ci ya yin ɗaya gugu nan wa lalla la ku jaru ku ni lai wa siqatihi bihi fa tawakkulu lisan shay wa tawakkulu qalbi shay'un akhar yanzu eh, ga begin ta eh, da gan wa yaƙi so yaci yanzu ci kan e zamu da tawakkuli aya yaƙi so yaci da yanzu ke yanzu ci kai alfawaid ibn qayyim dole ya tawakuli da muhimmanci sarari ibn ga tawakul mahaluhu mahalluhu al-asbab wa kamaluhu a tawakul alallah Allah wa hadha ka tawakul harrafi a alladhi shakal arba. وألقى فيها البذرة فتوكل على الله في زرعه وإنباته فهذا, فهذا قد أعطى التوكل حقه ga tawakkuli da nuyi sababi shi biyu tunu emi gwa tawakkuli ma oloyo yotoci kemi na zane nununa waya wasa ncakin gba ncakin ya ga ga

وفيه ومن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل ذا زانغا شيشي ونتيجي انكار أسباب جنزة زانو توكل ودي ديديا نتيجي يا زاسكيو ومدا لوتون نتيجي يا زاجيو ومدا جياوا نتيجي ساسيرو ومدا ويكويا سيرو سا nọtú ẹtì gẹ lásàlọ àlìjẹ nọtú ẹtì mẹgẹ مغير فابي زيان ومالولي wá umarlo lotu yana na tsada lulu alijanna na ngoli na na tawakuli na wanja lakin min tamami tawakkul adamu rukuni ilal asbab wa kafi alaƙatil kalbi biha amma ni ne ni go tawakkuli budo mun jiga sababin na gawa yaƙe kawai ha sai ya shiga wa yaƙe amma ci amma mun kiya e, e, tunai lafi sababi fa yakunu hal qalbuhu qiyamu billahi la biha wato onye maza ci ga ya ke so ya ci wani ya tunu ya wa halu badan wa qiyamu ha amma na lotun nan wai mu lubi a na ga gagagan wa ga shi cewa ci ga ni kawai ne la za za a ci mai ya ga wa ga shi wace le ga wace kawai aziki da za wasu da su sun a na ala a ala mawaya a shawa ne ga azikiya ya gwato ya ci budon lafiya ya ya gwato ya ci budon nasara ya ya gwato ya ci budon amma al'afu bil asbabi na suku ya e wago walan waje keminu gwayi wayo juna sai ci ga ya da lafiya guji wuce wayo ta doctor sai ko nurse ko midwife wata yamma zanen maguto ba su ma'umma ba umma wajen lafiya ta karayan ashe wale gan bata wato ya ci budan a to sun sukun ewa ga wajen al'aslu bil asbab tawakkuli man e ba anwa ubo man jigan wa ga guba ada tawakkul iltirarin ada tawakkuliyan dole bu ibn qayyim nga tawakkulu taratan yakunu tawakkulu li tirarin wa ilja'in bi haythu la yajidu al-'abd malja'an wa la wud la yajidu malja'an wa la wazran illa tawakkul nga tawakkul yan dole dan bo hali ne za a den doro na wajin hali ya ko ba hali wuce kama idza qat alayhi al-asbab wa dakat alayhi nafsuhu wa zanna an la maja min Allah illa ilayhi ka ku ne baga ti ndoro ci ma block kun ce za ce le ga e ko da gone za ga wa na sai dai ndo ba sai ci bugina wa za la yatakhallafu an al-faraj wa taysir al-bitta wa tarata yakun tawakkul ikhtiyari kan wace ma tawakkul ne bambai da wa zalika tawakkul ma wujudi sabab al-mufdi ila al-murad nga yi tawakkuli famba da jijiyar sababi na laza da biya na na fa in ka na sabab ma'amuran bihi zun na tarkihi a da na laza da je wuce na agajin foro duniya nan ya zaci bai shi wuce da lokacin wuce na suna agaza jikiyo ci a firo ci ya za ci ko zo ẹ̀wàgọ́wọ̀ dọ̀lótún olotu, dọ̀lúnú ẹ̀wàgọ́wọ̀ onunu, káfíńtà ẹ̀wàgọ́wọ̀ jí wẹ́ldà ẹ̀wàgọ́wọ̀ jí rúfin ẹ̀wàgọ́wọ̀ wọ́sàn láàrọ̀ sójì wọ́n lé na shiga yi asubabu na ma asubabu na ji mu ba ne zaga bi shi shiga to mu yaya pe to yi mu mada lotun ya asubabu na ja mu to yi du cha zu ki du ya mu yi ko mu ya sai da bayan za no le na na gaji ki na gaji mazmumu mana ngole tawakkuli da yana wa in qama bi sabab wa taraka tawakkul zumma la tarkihi aidan e za man gashi shi wuci da ke tuji lo amma wuci sai tu ya ga wuce daga wuya ya ga su babu yan wannan a fake ku bu yan ya ga to ya fa'in wajibin bisti fakil umarci na fil ƙur'an ya wani tawakkuli ya zo ya ce ce wajibi yau biyar ke ya aluma a nabi sa sallam shi kuma da nasiyan alƙur'ani wal wajibul qiyamu bihima wal jam'u bainahuma ya bago ne wajibi na wa ga al aslu bil asbab jiya wa ya datulo wa ma ke ya aya ya ce wa in kana sabab muharraman حرم عليه مباشرته وتوحد السبب في حقه في التوكل فلم يبقى سبب سواه أما سببنا لا زاد بيون سنغاي سببنا رامو wọ́ọ̀lẹ́ òun gajẹ́ àràmù ní ìdàdà yíyàn wo òǹdí owó ìdàdà dí rọ́bùrì wo òǹdí owó ìdàdà dẹ́ẹ̀tì wo òǹdí èyí àmọ́ sọ̀rọ̀ bí nẹ́jì sọ̀rọ̀ bí àràmù yẹ gbọ́dọ̀ ìzúra ṣe ìrànwọ́ àgbẹ̀ tó ẹ̀sùn kẹ́ẹ̀dá wà fún sọ̀rọ̀ bí àràmù etí èjì di ugbó mọ̀ fa inna tawakkula min akwal asbab fi husulil murad ebe na yi yaƙe ce ci wanda mini asbab mun ci kone laza je na wani wadaf il makro kuma da mini sa bin ci kone laza da na yi e jeje zai na wani lula iya da zai na wa akwal asbab alal wa in kana sabab mubahan wa in kana sabab mubahan نظرت هل يضعف قيامك به التوكل او لا يضعفه سبب انما جاي مباح shin jijin walata wa kulo bu kaka shin wuto bugu fa ina dhafa wa farraqa alayka qalbaka wa shattata hammaka ku aula amma to so bin na fanga ga ya la wa ya kyoto mu ce ma ke ya ya gmo jiji jigin lugu jaga wa illa me dhafu fo ba tu aula amma ka kun lutu bugu wasu ku jijin jaga da anna hikmata ahkamil hakimin iftadat rabt al musabbab bihi fala ta'at li hikmata tawakkuli etiyan lambar ya yi joma <clears throat> waga ibn qayyim nga tawakkul ala allah naw'an iya ɗin sai ta ga guba tawakkulun alayhi fi jalbi hawajil abdi wa uzuzihi dunyawiyya ezudu yugbe ci etiyan jijibiyan bukata ya wujo gan da rabo ya je aw daf'i makruhati wa masa'ibiya dunyawiyya kuma yana yi makaro bayan nan waji na kuma lawon jikiyo lawon نيوتشويا والثانية باتي التوكل عليه في حصول ما يحب ويرضاه والله يوتشي أبعد دينا تيتي واو ميدا جبينا من الإيمان بالإيمان واليقين باليقين والجهاد بجهاد جين والدعوة إليه جنجاني بدعوة جنجاني تيتي وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله tsakaniyar nau'i guba bai tawakulin na masu kun falala shi dabba na judiyar gando shi na zandoro abuwa sai tuici na fama ta tawakkala alayhi al'abdu fi nau'i sani haka tawakulihi a da ke wuji ga ya ɗe tuici nau'i ya ba ce wani wa ya ɗe tuici wani lutu yana tuici wani yana tuici da shi bai yana wajin wai bai imani wai bai gini wai lutu da adiniyar musulunci wai zashi adiniyar musulunci wa ma ya ɗe tuici abe kyau gane na jina kafa wallahu nau al'awar tamamul kifaya nau'i ya mafari ya bukata ya waje ya yi gani da ya da suna ji wa su ya yi jane sun shiga kun kiyawa wa man tawakkala alai fi nau'in awwal duna sani amma zani ga ga shi shi cikin ya ya to yace e ti har kai zo kawai wuce maliki ya yi batan mu ya tun adini batan unde imaniya unde kiniya waji zawa wa addini ya tsosha mun lo mun kuma lo tun da da wanda ya ji har kai juna wato zahiri na fa ka fa wula la yakun lahu aqibatu lil mutawakkil fi ma yuhibbu yardahu zannan wa de je ke ba kirki ya zanna wato ya cuci mai dadi bina fa azamu tawakkul alai atawakkul fil hidayati wa tajrid at tawhid nga tawakkuli na ga tawakkuli na nga ngai ezlu dote ce ce ce ci wuba e zamu la ce ci jinni ke ce e zamu la no to alaihi sallam wa jihad alil batili bari ke ce gona wa mafiyo gwa ga kai da musulunci fada da tawakkulur rasul alayhi salatu wassalam ne ga tawakkuli yana alayhi sallallahu alaihi wasallam jinan wa khasata atba'ihim dan da zata sashi na jami'tu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya ga ibn qayyim azza daga litafiyan al-fawaid abe ke ma tauhidi ya wuji ga abokan wuci ma ya ci na wale ga wa rabo wuci ba gwanna eh, mu magwai biwo zanen na ki mutu gawa ce ya gawa da gona da shi kowa na gawa da jibon bin kowa na gawa da gukin da sara shi wadda bindiga wadda ya fitiya wadda ya motanka wadda bomba wadda miza sa wadda kwamfuta operator wadda shirin doruwa da sauransu nan wadda lega wadda biji ko wadda Eh, da bindiga albaru ne wuli gina wacce bai zuwa mai ga tiya ga wa ku gwamnati wa ji jihadi haka ga su kuma ga zaji a kiyo sako ga kiyo sako nan ga wali e nan na na sai wa wabu e ba kibo na naji tawakkuli wanja na naji tawakkuli wanja e na wato lamitu kaidayen shari'a waje wa'ajin gwajin da luwa laka mai wa'ajin zangoci da luwa laka gangani biyu wani yabo gaya yi na tsoron tawakuli a kaza na gaji wani gayi mini gayi yana waje daga tawakuli ko ya zabe shi shi wani ji wani lufin dora wanda ya da shi masalaci wanga wani sadaka wani ya jiyo wani yana soji daidai ko ya zabe shi wanga wanda ya yaɗe so ya ci ya e buga wuce da bayan sa a nabi sa a sallar mijin e da gangani bai baraji babu gandora e ya wago ungoya zudu watun kana zakariya na jaran annabi zakariya kafin duro wa kana dawuda alayhi salam haddada annabi dawuda alayhi salam etuya haddada etuya tsaci ngufejo annabi sa sallu ga min nabiyin illa wa ra'al ghanam adi annabi dawa illa fatan wani sai kanangi wa kuntu araha li ali makka mutawuma wufe kan nan yiya makaci e ugbo ẹzu dẹsẹ n'aya na wọn fe jina sayid na osman bẹ sọ abẹ ní ti fe ṣe wọn ẹgbẹgbẹ ẹzu du ṣiṣi ngagan wọn dẹsẹ sadaka táwọn yẹ jẹ ko malanta da ya samu ya jishin bo wani lati man ya yi bai ya aga ga ya ga san wa jika zawa lai da ma ga adini compromise Allah kiyaye adake tauhidi ya wuce ga agbokanin wale ga zane tawakkuli ma agbokanin zane wale ga wadi rabu wuce koko ibn qayyim ga la yastaqimu tawakkul al-abd hatta yasah lahu tauhidu ga tawakkul ya wuce wa ku a sai tauhidu ga wangi bal haqiqatu tawakkul tauhid Tauhidu kan ainihin sai yi tawakkuli na tawakkuli ga yin manza su yi cuji nike te ibada go fa ma da matfi ku shirki fa tawakkuluhu ma'lulun madkhul nga Allah kan no ci ga da go shirka no ne tawakkuli za ne je nazari wa ya bilaya ga unga a gomoto wa ya be shehu no ci ga nga ala nasara wa ya kabarin no a ga nga fi nga fi yan yawon wa ya be gbashin noci ci ga gbashin ci ga tsa kata wa ya be gbashin noci na da san ba gangani da yana wale ya buwaci wuce ngana yi wuce da yawo no ne e eh, yiri na na wale tawidi za na wuce tawakkuli wanya tawakkuli za na mai tawakkuli wanya wa la kadri tajridi tawhidi ya kunu sihhatu tawakkul ke min na wuji gashi shi wuce sai ci jinni ke ti tsatse ibadu wani a cingaga tawakkuli zanna yi wanyo fa'in al'abda mata iltafata ila gairila la da ke wuce ga shi shunci da jelo ba za mu je zama ci ga kunke a wuyan kun gamu ya dona aka za zalika irtifata shobatan min shu'abi qalbihi wa ne ga ye jelo ba za mu ci yun ga kunke a wuyan kun ga goto kun ga jin ci awo kun ga wo bukata mu ci awo wa le un ga da bondo timini rabon do timini rabon imani ogun gugu kawai muskanaji fa na kasa min tawakkul ya ala Allah bi kadri jihabu tilka shu'ba wa la tawakkul na zanna jiya sai na suku ga ji wa min huna zanna man zanna anna tawakkula la yasihu illa bi rafd al asbab daga babu masuku ngala zanwaci da zanwaci da ji tunani a ce ne ya tawakkul ya yi wanja so ga bi bata lugo wa za hakun walakin rafdu an al qalbi la an al jawarihi imma na yegbo wala egbada basababiya amma e ba gaba ba su ku gaba wa lo piyasa bi na jawa gun dona fa tawakkul la yatimu illa bi rabbil asbab anil qalbi tawakkuli wa gumiya sai a face asbabun najwa waye mai bo wa ta'alluqul jawarih biha amma ga bayan wai yusuku wa fi lotu ya asbabun najwa na wada jiyawo na da ji sana'a na da lotu na yi kwaji na ji kanzan ko sai ki ga goza so amma waya tiyan bona wa fitila ne we wa lile na wa ri sho kazai be kanzan ko sai ki ga goza tago sai ki magai da zara sai ki magai gorai go amma ba na hita nan ko ba na ga dana wani da kan yi lafiya gani be da na wucin role bil asbab shiga da na ne wa ga yanzu duji fa yakunu an minha muttasilan biha nafas da ba mu sukun ya ɗaya ce ci ibadu yoyin e zaga ya zando ci da ya muyi e kiyar da zandoro da iko na wajiya za wani nan ne shirka wuci ko ya daga shi shi wunci a yaƙe zanuwaci na ji berayi ko ya ko mulki ji tuji ko zanuwaci ji wunci ya lera ga yawon arziki wani ko wani lera zanuwaci ga laye gunki a goya wani nga na ne nau'i ya shirka ta tangi dalil na lagwa tawakkuli ibadu ya walu sai ci ga ya lalla mare shi da boye ga ya ke zan wuce ma in kuntum mu'minin a da ke ga sai zan ja ima ji gangani bai sai ci na ibn qayyim sai ga litafin madarij na, ga al mu'alliq ala sharti yu'addimu inda ya'dumu inda adami wa hadha yadullu ala intifail al iman inda intifa' al tawakkul ga inna lahu ga kaga tawakkuli da wa imani za da ba faman la tawakkala lahu illa faman la tawakkula lahu la imana lahu zan da tawakkuli ko dai gyara zan da imani a zauna قال الله تعالى تسلط لك وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين تسجى يا جابي كي غافي مؤمنين تسجى وعلى الله فليتوكل المؤمنون تسجى مؤمنين شهدوا تسجى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون للمؤمنين أكا يزيجي أكا تسجى يبقى جاجا في ودونا a magadagba ayan sai ciya wani fe biya imani mai layaƙe sai ta na na waha za ya dula la ni saril na fi man na biya zai sifa ne laugan mu'mini wa da sifa yan yaɗe yan sai ci na maga yaƙe sai ci lambar rushe da sai ta kunke yi sai ci wa bayan tawakkal ala Allah da na ga yaƙe sai ci na lambar rufe ya jini ubo fiye yi shi ubo na فهو حسبه تيتيغا كوكيانو ابن قيم غو من كان الله كافيه وواقيه فلا ما في لعدو زانا تيتيغا كوكيانا تيتيغا غوتانا makiri wade efu bauta ga dujiyar da cibiyo ya bada ce ce gota ne wala ya durruhu illa adan la budda minu amaje guna tu nan da gwanin je dole to ce aka gunga diuna kal harri wal bardi wal ju'i wal atash ke zafi na ke bayakonan ke madana ke nungwana wa amma ya durrahu bi ma ya bulugu bihi muradu fala yakunu lahu abadan wa farkun wa farqun bayna al-adha alladhi huwa fi adh-dhahiri wa fi al-haqiqati ihsan wa israrun bi wa idrarun bi nafsihi wa bayna ad-darr bihi minhu magwa yanzu da riƙu da egu ne jeza ne bayan zahiri bulubulu ke yiwu ya na ekan ko ba tanga deza ko razana deza ko yalwaci deza wa sai deza daraja ba sai cin wa sai deza ya latu ba sai cin ma sai ke fi za zunubiya zanen sai ci ga kuke ya ne nan lamari ga fayu shekul islam ibn taymiya ga al anatu billah taimakuwa da sai ci wa tawakkul alai da yi yaƙi sai ci wa luja'i ilai da bi bayan sai ci wa du'a lahu ganga wa du'a'u lahu gangani bi addu'a ne za ba daga ba sai ce wannan ya lati kawul abd wa tiyasra alayhi al-umur ngan yana sai lawo ya ci gagbo kano nga ma sai lamari ja fa ya wujo wali hadha qala ba'd salaf nga sa shi salafu jigan man sarrahu an yakuna aqwa nas falyatawakkal ala Allah zanen ne mafi mun cewa ga mu lufe zane biyar da sun zane boka ganin mu lufe zane ya bi tuyi nan soko utuya ye gagbayan zana ya ɓetu ya e cina sai nungan wakunke yi wani Allah subhanahu wa ta'ala ga inna Allah baligu amri ko ban da matsayin tawakkuli mun ci mai laugan tawakuli matsayin wunci kuro falalanci ko madambo pamba be al'akzu bil asbabi Allah subhanahu wa ta'ala ga inna Allah baligu amri e bugu e dambo na ga tsuyicin wa gbakwana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa amma arjahul makasib amma makasib rabu ne za dena mu ci gana la ya ala Allah ya e zo duk da su wasiƙatu bi kifayati izamu de turo mu lulu bayan gumba ga tsaye ce wa kunki aza wa husnu zanni bihi izamu de zato kirkilu ba tsaye ce wa zalika annahu yanbaghi lil muhtamadi amri rizqi an a fi ila Allah wa yatuhu ngama la zane ga wa azkina ungo yazudu ba yazudu yazudu ba tsaye ce yazudu ba gafar yazudu ba gangani ba tsaye ce yazudu wa zaki gangani ba tsaye ce yamba kashi wọn ajá dán ẹ̀rọ̀dálàmà ipá tó kú bẹ̀ tó ẹ̀chí ẹ̀zà màrà lámàrí lábọ̀ tó ẹ̀chí adẹ̀kẹ́ ọ̀gájẹ́ ilimi wá ń yíga tó ẹ̀kí hali náà dẹ̀ na bọ̀ náà wọ́n mọ̀ pé ọgọ̀ tó ẹ̀chí egun yẹn wọ̀ náà wa mace dogon masiba ga adde za mu ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce la masiba wa tilaki abu malana da alkhairi gona bena adda ke tawakkuli ne zaje na da ya ke sai ci ne zaje ne in ga in gaskiya na wa le ga ne wai wa ga sai ci na sai ci ga jiya wai shekul islam ibn qayyim ga man sadda wa man sadaqa tawakkuluhu ala allah fi hulsuli shai inna lahu sanin ya ɗe tsaye ci na jina ga ya ɗe wangi mai da gaskiya ba ya ɗe tsaye ci wani yan wace na zama cewa na sun bude. fa in ka na mahabuban lahu mardiyan ka na lahu fi aqibatun mahmuda a da ke yan wace na mawawa na nga fin yana tsaye ci wa umar da jibe yana wa ne ga ya zoba ke ba yan zannan nga fi ya ba wangi wa in ka na maskutan mabgudan ka na ma hasala lahu bi tawakkuli madarratun alai sai ne daidai suku wa bele gan wa bela kuntu wa in kana mubahan hasarat lahu maslahatu tawakkul duna maslahatin maslahati ma tawakkala kalafi in lam yasta'in bi ala ta'ati e bogo zabi ya mulu bantuci chechu gozo tsada daga sharri jo chechu ya za lafiya daga fitina jo ceci yanzu yi ga ceci e bayan jijin ya zikiyo yanzu yi echi ceci ceci ayi da aljanna yanzu yi ga ceci ya ceci ga zagwa bene pamba be egwa lasu sababi ne shari'a ala chichi ne ugwayi na wuja ci shi ga wuya yaɓe ceci wuya alita na. ebe na alita ezuyo na gbogbo to dabe yi na alita ezuyo na na. alita ezuyo nun ga yawo na wa yawo sona alita ezuyo ne ndo ci dabo unso jiwana amma ezuyo yu gbe ci buji sana maga ya gbe ci buji na ci ci akute zane maga da ya ƙi halitta na zukun za wuce ga agba zane maga da ya ƙi hankali wuce lege ya yi wuta a jiyan doro ya wuyo na zane ga agbi zane maga ya ƙi duki wuce lege doro na wuya na ko doro na wuya duki ya wuyo na su ga agba ku ya wuce bada su ya ci ga wuke na to na ya dana dukiyo ma juwa na zane maga ya ƙi za wani shi na wa wa da abu ebo na to zai ji fe ya ƙi a ci fe jiyo na a waga jayu biya amma yanzu duk yi ɗe ce ci bugi ce shiga a kunkiya da lamarin ɓato ce shiga a tuza bukata ya zo yanzu yanzu lamar ɓato luban ceci zato kirki ulo bayan ceci yabo na tawakuli ibada ci kuyo mini ibada jo ya zama ga ya ɗe ceci ga ya ɗe ceci wa jiyan ya zama ga ya ɗe ceci wa gmika ya zama ga ya ɗe ceci nga sai da mini zai ji a ga aladan ya ce ci efu na wurin don da sai wuro al'ada shi ya ce ci na man ga a sheikh muhammad ibn abdul wahab ga wa dalilin ragabati wa rahabati wa lukushuwa dalil ne lau ga ragabatu efu ba rahabatu edowa dowa biya ko e ya dade gigbe na bata ibadu yana kaulu ala. ba ce lafiya ga innahum kanu yusari'una fil khairati e da shayo ake zai je jiban ban ke tun alkhairi shi waya duuna na ragaban a mai ci e ba fun alkhairi wa rahaban a wudu wa kanu lana khashi'in amma sai zai je da khushu'u ya ce ci nan arragabatu ngai talabul wusuli ila shay'il mahbub ezuwa ekwanu ezuwa ke minunga je nunga je boya gangani da kaune na e ribe da tsakani arragabatu bi arrajawi man ja jage ne ribe tsaka arrajawu ngai eze bak eze bafu yeyen ko arragabatu masuku eze wayin zanage de efu baya alijen na Eyi eh, zane-zane jin rajawo ko? amma zane ke babu ya na wuce ke lotun kiriki na ko? etun na na wani loju da ne yi ga ragabatu e bugo ragabatun dondo rajawo yo gama laifin kayyim ga walfarku bainar ragabati war raja ya riƙe na da tsakani a ragabatu biyar rajawi na annar raja'a tamu'un arraja'u tamu'uyo fatabuyo kodariuyo yo ko kaunuyo amma war ragabatu talab amma ragabatu uka kaunar kawai ya wace to tuno ya cinye jiji fayya samaratun raja ibn qayyim gato an ragabatu nan lai amfanin rajawo nga mala ragabatu da rajawo da alaka gangani da dojiyo fayya samaratun raja fa inna idza raja shay talabahu e bone zalenge ba kunye yen doci na wafe da wayan wuce da mafe waya ko ga juna war ragabatu min ar-raja'i kal harabi min al-khawfi ibn qayyim ga matsayin ya ragabatu e bayan rajawo ke kemi na matsayin alhurubu wai daga alhaufu ne bi ma'ana ilagadiyar rajawu yan waje wai ba fulo bayan ebo ebu na wai ba na waga ce tulu ya ce wai ojiu sai ya tuci na wai lo ya ce wai ojiu ba na wuce ya ragabatu kemi na izaga da alhaufu da sai da su ne yan waje abin wata ce wata cibiye e wuce na wale gan Da ya ne bayanin kai mu ji madarij ya etiyan manzila na gani bai rike lamar guba ba ne na gudana Allah subhanahu wataala janib sa sallam foro ke dai un ba fun be ba sai ci bugina sai ci latna go ga wa ila rabbika farqab e bago arrahabatu ngoli bayani an ragabatu da bai riƙe tsakani an ragabatu bai an rajawi maci gawar rahabatu ina ya rahabatu na ngayi alhaufu walfaza faza lil harbi min al mukhawaf ngayi da su da firgita ne lana bici daga bayanawar sununa ebogo arrahabatu da sun yo na eto apamba gangani duwina. ibn qayyim ga wa amma rahabatu fa hiya al-im'an fi al-harb min al-makruh ngai a وأما al فهي الإمعان في الحرب من المكروه وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه nga alhuru nga rahabatu nga yi hb daga bayanan wayan na na ngole arrahabatu nama ngai opposite ya arragabatu kemi na arragabatu wele za se da zalo bayana wele raga bayana, a cinga ga arrahabatu e za se bici yana wasu sununa, arragabatu bi arrahabatu yi guba bayan na fa waye a sai a kuri ebo na arrahabatu wale ga kuri ji umaga lembaye su koluwa Arraga ragabatu ma wa sai jinza izaci ma sai jin buya su ko ibada guba ba na to ya ragabatu to rabatu ma wai laza imani bi mai lawuje la da tawfik da izini su yaci ga ibn kai ga idza arada bi abdi khairan sai ki ya kpa alkhairi da wuji wa faqa wal istifrag wus'ihi wa bazz juhudihi fi ar wa raha rahabati ilai wa la wuja sai lotu wuja sai ji kokari etiya enega alu je yarda ya to yaci na enega alu to ba to yaci na enega alu da aljanna ya to yaci na ya to yaci ga wani fuji wa rahabati ilai zanna masu ku wa o wodo ma fake su da ya to yaci na to yaci ga wani to yaci na galuwa fa innahuma fa innahuma ma da ta a tawfiq ibn qayyim ci gato e bona ragabatu bi arabatu nena ma da gugu ne la zaje tawfiqiya na fa bi qadri qiyam ragabati wa rabati fil qalbi yasul tawfiq ke min da ragabatu bi arabatu ga de gbozo ne a ci ga na de tawfiqi mu chadi da ci on chadi de yo e bogo e zuga be shishi ngan nwunye e je da sai e e to yaci wa marule ba su kogwa ma yanzu ga dai shi ngan waye wa sai yaci mai ya sai mai da kaune sai yaci mai ba ku ya sai yaci fi kirki na luje rama ya sai yaci da rabi da da biya ya sai na ma al-khushu ngai azullu li azamatillah ikada ya ci wani alkushu mọ́tọ̀ bá alkuduru amma alkuduru yẹ gbọ̀gbọ́n wọn ẹ̀dán alkuduru gaba ṣùgbọ́n wọn ẹ̀dán ìlànà alkudu àfilbadan sheikul islam ibn taymiya ngọwọ alkushu na alkushu na gayi alkudu ulila ya zo daɗi ya wa tomani na tilai ẹ̀zàmù lówó dóòbá fi ẹ̀zàmù lápẹ̀dú yàtọ̀ ẹ̀kí ẹ̀zàmù lápàtúndú yàtọ̀ ẹ̀kí tó yẹ nù gangan níbi ẹ̀gẹ́bù yẹ ẹ̀zàmù ga kára lẹ́tí yẹ mọ́ ibùdó káyìí mẹ́gan nga alukoshu'u mahalluhu alqalb nga kushu'u dana na kushu'u dana yẹ mọ́ wasa maratuhu ala jawarihi waya tuzhiru nga samaratu ma amfani ma mudagwala gijo in ma'ana udan gabbajo wa ya tuziru no li a jawalu da ji masku nga aluti ya filibo wa kullum mm, ya ga ibn qayyim azo dona kan don ya gbaga dake ya tuci na ibada na waje ya tuci na gabi nga mana ibn qayyim nga wa akmalul khalqi ubudiyatan akmaluhum dhullan lillah wa qiyadan wa ta'atan nga wuji na ibada gumi ganin nga izani ga dake ya su ko ganin umar lamitu sokwa gana umar ba sokwa gana mini falala e na tsoye ti jiya wuju na gaya bavu ga bayana da ba na magaya e sudan ya azaba ya ya ya gbun nga sudan ya tsoye na ya gbun ya tsoye ci na na rayuwa da mawo umarni rayuwa wangi man ga wa dalilu dalilu ne lauce dai a ragabatu ezu bagu yana da ba ce ce wani bewar rahabatu da ya wado ya zamu sun da ya zamu ya bayan zaben ce ci nan wani kushur gangani bi yadda ne bata ibadu yonu ga ba su kwan na gan innahum kanu yusari'una fil khairati afiya da ife ji kpakpanci na ya ba na waya du'una na ma fe yi to yaci gbogi ragaban ya babu ya ladan to yaci wa rahaban a mai su da zaben to yaci wa kanu lana khashi ina ma fe zane je dakiya ya Ya yabo ya ilimi na di ya ce ce ce wani aya ne lauga anuwa wuyan guta ta na ragabatu to rahabatu to mini min anuwa wuyan ibada bo wundan Wani ilimin inda Allah ma baga bukatan yau ba na gajin daidai na sai ce ala ba na mai gaci biki nan sai ce fadi subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh